Karfe biyar da minti talatin masu sauraron studio Kalangu barkamu da haka da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a cikin labarun Hausa mai gabatarwa mutar Muhammadu da farko ga muhimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku cewa babban daraktan noma ya yi raskunan garuruwan da aka samu yin shuka da ma waɗanda har yanzu ba samu yin shuka ba. Shin ko menene addinin musulunci yake umarni a kan sallar layya? Yanayin kiyo da rashin tsaro a yankin gunduma ayaru a kan su ne rahoton muna musamman a yau zai mayar da hankali tare da ɗin ayaru. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Taron Majalisar Ministoci da yawa kana a nan mai ya ƙara wa'adin mulkin mashawarta na magajin nan gari da kuma wakilai na musamman. Wannan mataki dai zai fara aiki ne a ranar Juma'a goma sha bakwai ga wannan wata na Agusta. wanda ba zai shafi kansiloli na birnin Maraɗi ba da waɗansu rassansu rashin ƙwazonsu wajen samar da kuɗaɗen shigarwa da kuma kasa tafiyar da nauyin da aka ɗora musu na jama'a suna daga cikin dalilan da ba a ƙara musu wa'adin mulki ba a cewar sanarwar gwamnati za za a maye gurbin aikin su ne da wakilai na musamman. Yanayin daminar shekarar bana tana tafiya daidai a faɗin ƙasar Nijar, inda a cewa babban daraktan noma Dr. Garba Yahaya a cikin garuruwa dubu hudu kawai garuruwa da biyu ne ba su samu yin shuka ba har zuwa wannan wata na Augusta. Ƙarin bayani tare da Dr. Garba Yahaya, babban daraktan noma a hirarsa da Adama Dawaki. Bisa ƙauyukan noma da muka sa ido mun sami adadi na kashi 99 cikin 100 zuwa wannan rana akwai wasu 'yan ƙauyuka a jihar Agadas da ba su yi shuka ba har yanzu. Muna da ƙauyuka 98 a jihar Ciro, ƙauyuka hudu a jihar Tasara a Tawa, a yankin Difa ƙauyuka goma sha ɗaya ne inda rashin tsaro ya hana mutane su yi shuka. Halin da ya fi rinjaye shine na hawan kara kashi 35 cikin 100 wajen haci a dukkan faɗin ƙasa. Muna da fara ɗiya kashi goma sha biyar cikin ɗari aza fure kashi uku cikin ɗari da kuma aza kai kashi ɗaya cikin ɗari da aka samu a yankunan tawa da doso abin da ya shafi hatsi dawa ranakun shuka su ne ƙarshen juli muna shawarta mutane da su shibka wake ɗan zahi da ba zai wuce kwanaki arba'in da biyar ba. Mutane biyu ne suka rasa rayukansu a yau da safen nan a Agadez biyo bayan faɗuwar wani ginin masallaci da ya faɗo musu a unguwar Sabon Gari. A cewar shaidu sun tsaya ne a cikin masallacin bayan sallar asuba kafin ɗakin masallacin ya rubto musu biyo bayan waɗansu ruwa da aka yi a cikin dare. Ali Adamu Ali Adamu mahaifin ɗaya daga cikin waɗanda ibtila'in ya afka da su ne ya shaida lamarin kamar haka. Lokacin da an yi da ruwan nan sun an yi da sallah sun fito cikin masallaci damun suna zuwa ƙarƙashin rumfar zamana. zamna. Shekarunsu kimanin sun kai 22. sun fito sun zamna nan shi gudan ya kwanta gudan kuma iya addu'o'in shi. A lokacin nan ne to abun kuma daga Allah abun kawai ya sauko musu wani katanga hawa biyu masallacin hawa biyu na ya faɗo musu ma to akwai da guda cikin su iyanan cikin su na zama kusa da su ya tashi ya fita kenan abin ya faɗo musu duka sun rasa rasa babu kowa wanda shi ce, ciwo lokacin su ne yayi kowa bai wuce lokacin shi Malaman makarantar nan ta Enam da ke na Yamai sun tsunduma yajin aiki na Seman gani saboda rashin biyan su albashi na watan Shuan da kuma jiye da dai sauran bukatocinsu a cewa sakataren shanar na kungiyar malamai ta Enan yanayin mawayacin halin da suke ciki ne ya kai su ga tsunduma yajin aiki. Musa Hassan ya tattauna da Maman Sale ga abin da yake cewa. mu yajin aikin ga abu guda ne rashin biya da bamu samu ba na wata na juwan da juye kuma da wasu dan aikata da muka yi dai kamata a biya mu ba a biya mu su ba kuma hallo akwai rapport da style da wani travail da vacances da elab suke yi da wani mai da muke korije kai har da akwai kuɗin da ya kamata a ba mu tun bara kai yanzu ba ba mu shi ba kun ga yajin aikin dan abin ne ya kai inda ba mu iya kwanci ne shi yasa muka shiga yajin aiki yanzu wata biyu ko da labarin akwai mu huta ɗaya in yanzu aka biya mu yana hudu mu na suspension in dole ne matsa mu ne akai dole ne mu grab Akwai babbar rawar da gwamnati ya kamata ta taka wajen dawo da martaba fuskar makarantun boko a Nijar. Wannan ra'ayin shugaban kungiyar ONG a soapt da ke fafatukar inganta sha'anin boko dangance da jawabin shugaban ƙasa da ya yi bisa raskunan sha'anin karatun boko a Nijar inda shugaban ƙasa ya mayar da hankali a kan yawan ɗalibai da suka samu BAPC da kuma baccalaureate. Sai mu saurari Bizo Musa a zantawarsa da Michel Deji. Gaskiya ina iya yarda da shugaban kasa a wannan fanni sai dai a wannan bangare nauyi ne da ya rataya ga kowa a ra'ayina domin kula da makaranta kulawa ce ta bangare uku ban nauyin da ya kamata a fidda shi ne na gwamnati idan shugabanni na sanya kayan aikin da suka dace ina ganin ana iya gyara yawancin matsalolin makaranta babban matsalar da ke faruwa yawanci shine ya jajen aiki ya kasance na ɗalibai ko na malaman makaranta ci suna da nasaba da albashi alawus kuɗin kuɗin karatu kuna ganin idan waɗannan matsaloli za a daidaita su ina ganin ba za a sami yajiyace ba da za su kawo illa ga sakamakon karatu ba dole a dawo ga waɗannan ka'idodi da ke tabbatar da ci gaban ilimi baki ɗaya. A yau ne biyu ga watan Zulhaji da ake kira watan layya, Malam eh, Abdulfatahu Mahmudu ya bayyana dalilin da ya sanya ake umarci aka umarci wato musulmai kada su yi aski kuma kada su fidda akafe a cikin kwanaki goma na wannan wata na Zulhaji, Ga abin da yake shaidawa Musa Ana so ga duk wanda ke da niyan yanka. ko da shi da duk mutanen da zai yi musu yankan saboda yanzu alal misali wa'anda a karkashi na wa'anda in yankan da ni da su ne duka muka gamu cikin ladan ana so duk wanda a karkashin gidana kar su yanka akaiha kuma kar su hudda gashin kai ana so ya zamanto muma mu hadu cikin ibadan da alhazai kenan gayi in alhaji ya riga ya shiga cikin ihram ba a so garai ya hudda gashin kai ko wani gashi na jikin shi ko wani akaiha in kai kana da lada in baka yi ba kuma baka da zunubi gwamma a ce kayi ka samu lada da a ce ba ka yi ba kuma ka rasa lada Wasu masu ziyarar gidan kallo na Nijar da abokanan aikinmu suka yi kitabis da su sun harzuka ta yadda halin da suka tarar da gidan kallon da aka kirkiro a ranar 18 ga watan Disamba shekarar 1959 a nan yamai. kuma tun a shekara takwas aka sanya sunan marigayen shahararren marubucin nan Bubu Hamma. Gidan kallon da ya kumshi namun daji iri daban-daban waɗanda suke jayo hankulan masu tsawa yawan buɗe ido da kuma shugabannin ƙasashe idan sun zo ziyara a nan Yamai. Ga dai ra'ayin waɗansu masu ziyara gidan kallo na Yamai a hirarsu da Rahila Sumana. na ɗauniya ne 'yan kwanakin gana in zo in ziyarci dabbobi na gidan kallo yanda suke rayuwa. To me ya hido hankalinka? Ni dai na yaba kuma na yi mamakin ganin yadda jama'a suke zuwa gurin. Me kake gani ya kamata a ƙara kyautatawa a nan? A nan ra'ayi ina buƙatar ganin an ƙara daidaito ga yanayin maholin da suke ciki don na fahimci ba tsafta a wurin akwai datti da yawa kuma ya kamata a samu masu kulawa da sa ido don kar yara su dinga yada leda ko kamancin haka. ya kamata a gyara gidan kallon kulliyomin in na zo nan yanda na bar wurin haka nake zuwa in tarra shi ya kamata a gyara shi a kuma sanya dabbobin cikin kyakkyawan yanayi don ma yara su rinka sha'awar zuwa kullum suna buƙatar ganin sabbin dabbobi su ga kuma wurin da tsafta hakan zai sa kullum su yi sha'awar zuwa A nasa ɓangare mai kula da gidan kallon na Abu Hamma ya tabbatar da cewa komai yana tafiya daidai a wuraren da ake ajiye namun dawa. Shin komi ake iya riƙewa a game da abubuwan tarihi na Nijar amsa tare da Bida Ali a hirarsa da Gungu Muhammad. Ba mu da wata matsala game da ciyar da namun dajin da ke cikin gidan kallo. Mayankar birnin Yame a duk lokacin da wata dabba ta kasa kamin a yankar sukan kira mu mu je mu ɗauko gawar don mu baiwa dabbobin namu. Akwai kuma wa'ansu da zaran dabbar su ta mace sukan kawo muna gawar ko kuma su kiraye mu je mu ɗauko ta. Jita-jitar da ake ba ta da hujja bale tushe ko kaɗan. Ba mu da matsalar ciyar da dabbobi ko kaɗan. Hakikan dabbobi da dama ma yau ba a ganin su wani lokacin saboda tsuntsufa ko mutuwar takai ko kuma akan rashin lahiya. Gidan kallo zai samu aikin sabuntawa. Akwai wani tsarin furoje da Nazarin girkinsa ya kimanta sosai inda ba za a ƙara ganin dabba ba kanyi a cikin raga za a fitar da wani babban hili wanda za a kewayewa dabbobin su dinga yawo a cikinsa. Ba mu da matsala ko ɗaya game da kulawa da dabbobin. shirye-shiryen studio kalam a agades tare da radio sahara a kalan ba bakwai zangon fm a arlit tare da radio kausai a kalan ba hudu zangon fm a ningimi tare da radio dilerem a kalan ba tara zangon fm a kabalewa tare da radio mambiyo a kalan ba tara zangon fm a dogon dutse tare da radio dalol a kalan ba takwas zangon fm a walam tare da radio baru a kalan ba 95.1 zangon fm a Tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba bakwai zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba ɗaya zangon FM. An Yamai. Tare da Radio Iskut da ke Kwartagi. A kan lamba tara zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba ɗaya zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba tara zangon FM. Studio Kalangu. To yanzu sai rahotonmu na musamman. Gunduma Ayaru da ke cikin yankin jihar Tilaberi da ke iyaka da ƙasar Mali suna fuskantar rashin tsaro duka da yake an samu isassu ruwan sama. Waɗansu makiyaya suna cikin wani hali na tsaka mai wuya, inda akwai yiwuwar ɓarkewar rikici tsakanin makiyaya da manoma. Sai mu saurari prefet ɗin Ayaru Jandore Shi Algaher a hirarsa da Tanar Fude Ahmed ta waya tarho. la tendance, euh, elle est stable, sauf euh, Yanayin na daidaituwa sai dai wasu ƙananan matsaloli da aka gano da magajin gari ya ambato game da satar dabbobi matsalar zirga-zirga kan hanyoyi komi na gudana bisa fargaba kanin Airu da Inates yanki ne gaskiya mai haɗari. Masu fashi da makami a kodayaushe suna tafka ta'asa kan mutane da masu kai da kawo amma muna da imani mafita muna cikin yunkurin farfaɗo da tsaro tare da shirin tsaro da za su fara aiki. Matsala a nan ita ce ta rashin sintiri na soja da kuma rashin tsaro kan iyakoki da Mali. Ganar gaskiya muna kasance a cikin haɗari har yanzu ba a samu dakaru ba da za su dafa ma jami'an tsaro da muke da su a nan. Yaya halin abincin dabbobi a jihar Taku? Gaskiya ruwan sama an same su yadda ya kamata akwai cinciran don dabbobi daga bangaren Nijar domin matsalar tsaro bata ba da dama ba ga makiyaya su kai ga waɗannan filayen ciyayi. Akwai wurare da ke cikin rashin tsaro. Mutane sun fi kusanto wuraren wuraren da ke da tsaro bangaren inatesi da kuma airu amma yankunan da aka tabbatar da ciyayi ba su sami ziyarar makiyaya ba kenan suna kusanto gonaki tare da matsalar yanzu kai da kawan makiyaya wuraren gonaki hadari ne amma muna duba lamarin a matsayinmu na magabata na tabbatar da zaman jituwa tsakanin makiyaya da manoma kuma muna mayar da martani ga duk wani labari da muka samu ces agriculteurs. Réagissons à la moindre information qui nous parvient ici. To Madal da wannan rahoton muka zo ƙarshen labarunmu na Hausa yanzu ga Musa Hassan ya zo inda zai kawo muku labaru a harshen zabarmanci a yi sauraro lafiya. Sauraron shirye-shirye Isidro Kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar facebook safin facebook na istido kalangu ina so kuma ina yadawa Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agades. Tare da Radio Nomad. A kan lamba da 101.9 gajeren zango. a Tilibiri tare da Radio Tebonse. A kan lamba da da bakwai biyar gajeren zango. A Maradi tare da Radio Garkuwa. A kan lamba dari da bakwai gajeren zango. A Filinge tare da Radio Muryar Talaka. A kan lamba da da biyar biyar gajeren zango. A Difa tare da Radio Amfani. A kan lamba dari gajeren zango. Studio Kalangu.